Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa, Kannywood za a sha biki. An kai akwatunan kayan lefen Abubakar Bashir mai shadda har akwatuna goma sha bakwai inda za a ɗaura auren kamar yadda za mu karanta muku aibin ɗaurin auren inda za a ɗaura auren a wannan watan da muke ciki. Masu wuraren ku gyara zama domin jin cikakken wannan shagalin biki na Kannywood da za a sha tsakanin Abubakar Bashir mai shadda da jaruma Hassana Muhammad. Masu mu kafin mu tsinduma cikin muku rahoton da Allah idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka. Ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka danna kararwa domin haka ne zai ringa baka damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mu dora samu sanar da kai. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda wato a kwanakin bayan nan ko mu ce satin da ya gabata akai kace na ce dangane da cewar abubakar bashir mai shadda zai aure wata jaruma ta kanny-wood amma sai aka fara raɗe raɗin aisha ali tsamiya zai aura daga baya kuma aka dawo ake raɗe raɗin wato jaruman nan zai aura aisha humaira sai daga baya dai abin ya bayyana cewar ba daga cikinsu zai aure ko ɗaya ba illa dai jaruma ce dai ta kannywood wadda zai aura sannan kuma abin sai ya bayyana hassana muhammad zahiri ita zai aura inda a yanzu kamar yadda kuke gani akwatuna ne guda goma sha bakwai saiti saiti har hudu aka kai su wato gidansa hassana muhammad wato inda bikin ya riga yanzu ya taho wannan aure da za a yi babu shakka shine auren da ba a taɓa yin irinsa ba a kannywood a kwanan nan don an daɗe ba a yi irin wannan ɗaurin aure ba wannan aure ya karya rantsuwar wasu daga cikin wato mutanen gari da suke cewa ai ba a aure tsakanin jaruman Kannywood saboda suna ganin cewa wai mazan Kannywood ɗin suna kyamatar matan saboda sun san cewar ba mutanen kirki bane shi yasa ba sa auren junansu. To yanzu dai gashi Abubakar Bashir mai shadda ya karya waccan rantsuwa inda zai auri jaruma Hassana Muhammad. Ga aibin daurin auren. Kamar da kuke gani Abubakar Bashir mai shadda ya sanya aibin daurin auren nasa. Ya ce The Family of Alhaji Bashir Abdulkarim Mai Shadda and of late Alhaji Muhammad Yusha'u cordially invite the pleasure of Alhaji Mr. Malam wedding father of their son and daughter Abubakar Bashir Abdulkarim Mai Shadda and Hassana Muhammad Yusha'u which will take place which will inshallah take place as Date Sunday, 13 March 2022 Time 11 AM from Benu Masallacin Murtala Abinda aibin yake nufi da Hausa kamar yadda dai da Turanci aka yi shi ya ce iyalan alhaji bashir abdulkarim mai shadda suna farin cikin da na wato marigayi alhaji muhammad yushau suna farin cikin gayyata ku zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu wato abubakar bashir mai shadda da hassana muhammad yushau wanda za a ɗaura ranar lahadi 13 ga watan nan na mayu da muke ciki na march na shekarar nan ta 2022 karfe 11 a masallacin murtala inda a ƙasan aibin abubakar bashir mai shadda ya ƙara da cewa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaba shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina farin cikin gayyatar masoya ɗaurin aure na waɗanda kuma ba su samu wato damar zuwa ba sai su taya mu da addu'a na gode ita ma haka zalika amaryar hassana muhammad ta ɗora wannan aibi irin su daidai da wanda muka karanta muku ita ma dai ta ɗora babu shakka wannan abin farin ciki ne sai dai mu ce allah ubangiji ya kai mu wannan rana a sha biki to fa yanzu kannywood fa ta daure da biki dan yanzu maganganu ake na wato aure a kannywood da yawancin mazajen ko kuma mu ce matan a yanzu shiga daga ciki suke yi inda a yanzu za mu iya lissafa mu ce jarumai mata guda hudu sun bar kannywood kenan saboda a kwanan nan ko mu ce satin da ya gabata an ɗaura auren aisha ali tsamiya da kuma na hafsat idris inda a wato nan gaba kuma za a ɗora na jaruma ummi rahab da kuma jaruma hassana muhammad to haka dai ake so duka su ta shiga daga cikin dama allah ubangiji ya sanya albarka cikin waɗannan aurarraki da aka yi da kuma waɗanda za a yi nan gaba To masu sauraron mu wanne irin fatan farin ciki za ku yi dangane da wannan wato alkayan lefe da aka kai wanda za a ɗaura auren sha uku ga wata mai zuwa na Abubakar Bashir mai shadda mun gode.